والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ karatunmu na al'aƙidatul gaba da karatunmu na al'aƙidatul wasatiyya na shekul islam da taimiyya al a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da uku. kuma za mu tashi wa tunsabul mawazinu fatuzanu fiha amalul ibad wa tunsabul mawazinu fatuzanu fiha amalul ibad za a kafa ma'aunai na auna ayyuka ranar alkiyama fatuzanu fiha amalul ibadi a auna ayyukan bayi a cikinsu wato ranar alkiyama za a kafa sikeli-sikeli na auna ayyukan bayin Allah kamar yadda ubangiji ta alaƙa cewa wa nabawul mawazin alqist al-yawmin al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min kardalin ataina biha wa kafa bina hasibin za mu kafa ma'aunai na ayyukan bayi wato za mu kakkafa sikeli masu magana za mu kakkafa sikeli na auna ayyukan bayi ranar alkiyama kuma duk aikin da kai ko da a ce kwayan komayya ne za a zo da shi ranar alkiyama kamar yadda iri ta dace a man miska da zarafin khairan yara wa man ya amal miskala zarratin sharran yara duk abin da kai na aikin alkhairi ko kwayan zarra ne za ka gani in ma na sharri ne ko da kwayan zarra ne ka gan shi za a auna shi kenan akwai sikeli na auna ayyukan wato bayi ranar alkiyama dole ka yi imani da wannan ba kamar yadda wasu yan bidiya suke cewa babu wani sikeli abinda Allah ta lake suke kawai adalci ne ba haka ba ne akwai sikeli na auna ayyukan bayin Allah wanda za a zo a kafa su ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta lake wa naba ul mawazin al qist al yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a za mu aje sikeli sikeli na auna ayyukan bayin Allah ba tare da an zalunci kowa ba ranar alkiyama kuma sikelin yana da bangarori guda biyu yana da kifa guda biyu wurin aje wato ayyuka guda biyu inda za a dora kyawun ayyuka da inda za a dora za a dora munana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito a hadisi cewa annabi Musa alaihi salatu wasalam ya nemi a bashi wani zikiri da zai dinga yi Ubangiji subhanahu wataala ya bashi la ilaha illallah sai ce ya rabbi kullu ibaduka yaquluna zalik kullu ibadika yaquluna zalik duk bayan ka suna faɗan wannan ya Allah uridu shay'an taqussuni bi ina son wani abu da zaka keɓance ni da shi to sai manzo ubangiji ta'ala sai ce masa ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina sab'a wa amirahunna kanat fi kiffatin wa la ilaha illa Allah fi kiffatin ma labihinna la ilaha illa Allah ya Musa da ake sammai da kasai ko kuma sammai guda bakwai da masu raya su da kasai guda bakwai da masu raya su za su kasance a cikin ɓangare ɗaya na sikeli la ilaha illallah tana ɓangare ɗaya na sikeli to da la ilaha illallah za ta rinjaye su wannan shi kuna mana akwai ma'auni kuma akwai kiffa wato shine ɓangarori guda biyu na wato ainihin sikelin wanda ake tsora ayyuka na bayin Allah a kansa sannan ya ce ha ha amalul ibad za a auna ayyukan bayin Allah kan waɗannan wato ainihin sikeli wato za a zo a kakkafa su sannan a ɗauko ayyuka kuma a zo a tsora su a kai wataƙila mutum zai mamaki ya za a yi ladansa ko aikinsa ko ladansa da alakinsa a ce an zo an tsora shi a kai a yanzu ba ka ganin ladan kuma ba ka ganin alhakin ubangiji tala zai mai da su jiki wani abu wanda za a iya dora shi akan wani abu sai a zo a dora yace faman saqulan mawazinuhu faulaika humul muflihun duk wanda kyawun ayyukansa suka rinjayi munana wannan sune masu rabbanta wanda za su shiga aljanna wanda kyawun ayyukan wanda ayyukansa ko sikelin sai nauyi mana raja ma'ana rajahat hasanatuhu sayyiati wato kyawun ayyukansa suka rinjayi munana to wannan shi ne mai samun rabo gobe kiyama sannan wa man khaffan duk wanda wato ma'aunansa suka yi sakwai kuma su nauyi ba shine munanan ayyukansa sun rinjayi kyawawa Ba kallari na allazina an fusahun fi jahannama khalidun wadannan ne wanda suka yi asaran ayyukansu kuma wato za su dawama a cikin jahannama duk wanda munana ayyukansa suka rinjaya kyawawa to shi ma san makoman zai tafi wato ainihin lahira abin zai tafi wutar jahannama ne shi yasa wato zuwa a kafa ma'aunan ma'aunan auna ayyukan ma shi kansa abin tsoro ne saboda idan an zo an tsora ayyukan ka baka sani ba zai haye ko bai haye ba kuma mutum ne zai tafiya a jirgi yace lodo kaya kuma ba da kuɗin da zai biya na ƙarin kilo ko kuma ma ba a karban ƙarin kilon ma bai san nawa ne kayansa ba ya ka ga hankalinsa a tashe yana tsorace sai in an auna ya ga yayi daidai ko kuma bai kai abin da ake so ba sannan hankalin sai kwanta saboda idan ya fice nan ko dai a jefar da kayan ko kuma a sa shi biya wasu kuɗaɗe to haka nan ranar lahira kowa zai je da kaya zai je da kyawun ayyuka zai je da munana kuma za a auna idan an auna munanan suka rinjaye kyawawan to mutum ya sanya wutar da zai tafi idan kuma kyawun ne suka rinjayi munanan to wannan kuma zai tafi zai tafi aljanna ne wannan ra'ayan a cikin suratul mu'minun take akwai kuma ta suratul araf alhaq yawma idin alwazn yawma idin alhaq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خف موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون za a auna ayyukan bayin Allah tabbas sannan kuma duk wanda kyawun ayyukansu suka rinjayi munana wa'annan su ne masu samun babban rabo wanda kuma munana suka rinjayi wato ainihin kyawawa su ne waɗanda wato za su kai asaran kawunansu saboda zaluntan ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala da suka yi. To, Ubangiji subhanahu wata'ala zai auna ayyuka. Nan imanin imani ne guda uku, farko imani da sikeli wato da za a auna ayyukan a ranar lahira kai imani akwai sikeli na auna ayyuka sannan imani cewa sikeli yana da kiffa yana da bangarori guda biyu wajen ajiye na ayyuka da kyawun ayyuka sannan kuma da imani na auna ayyuka ne to auna ayyukan kuma ka abin nan kala guda hudu ne guda uku ne farko akwai aikin tsantsansa za a auna shi kamar yadda ubangiji ta lada mana ayoyi daban-daban sannan kuma akwai auna wato shi kansa mutum kuma kowa zai yi nauyi gwargwadon imaninsa kamar yadda manzo sama ya aika abin nan Abdullahi bin Mas'ud mutum ne mai yan sirara ta ga yan kawafuwan sa sirara ta suka kama dariya ne sai mazan Allah Allah sama ya ce me yasa kuke dariya A ta atajabuna min dikkati kai hifa ina afdalu min uku kuna mamakin siranta kafafuwansa ne sun fi dutsen na wira na alkiyama ya kenan mutum shi a kan kansa da a tsora shi a kan sikeli zai yi nauyi gwargwadon gwargwadon imaninsa kamar yadda ubangiji ta ala ke faɗa don gani daga kai falanu fi mulahun yau malkiyamati wazna kafurai ba wani nauyi da za su yi ranar alkiyama haka ne zuwa hadisi yuta bin rajul samini wala zinu inda lahi na Uba. za a zo da mutum ƙato mai jiki amma ba zai kai nauyin fuffukin sauro ba ranar alkiyama saboda babu imani a jikinsa babu imani a tare da shi sannan abu na uku kuma za a auna imanin mutuncin shi ma gwargwadon karfin imanin gwargwadon irin wato nauyi da zai yi saboda mutane kowa imaninsa daban da wani ya fi wani imani al'imanu ya tafawar imani na wani ya fi na wani ba daidai suke ba kowa imaninsa zai yi nauyi gwargwadon karfin imaninsa akwai hadisun bitaka na wani mutum da za a kawo shi ranar alkiyama ubangiji subhanahu wataala ya sa a fitar masa da fayil fayil ɗinsa na munanan ayyuka fayil casa'in da tara duk zunubai ne a ciki ya ce masa to ga zunubanka wanda ka yi a duniya na zalunce ka ya ce a masu rubutu sun zalunce ka su ne mala'iku ya ce a ce to kana da wasu ayyuka ko wani lada da za a zo a tsora a sikeli a guda a ga da wancan ladan naka da wannan fayil guda casa'in da tara wanne fi nauyi sai dai shi bai da shi ya manta da imaninsa ya manta da la ilaha illallah Ban bangare ta la ta ai ba yau ba zalunci sai a ɗauki wa kawo ta takarda wanda a cikinta akwai imaninsa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai a zo a tsora ta akan ɗaya sikelin bayan an tsora wa'in nan fayil casa'in da tara na zunubai sai a zo a tsora akan sikeli idan an ɗora a kan sikeli shi kenan sai a ga wannan imanin ya rijayi munanan ayyukan gaba ɗaya saboda ƙarfin imani da yake da shi to wannan shi yake nuna ana auna wato ainihin shi kansa imani daga cikin abubuwan da suke sa mutum sikelin sai nauyi bayan imani da salloli da sauran ayyuka akwai kyawawan dabi'u, wanda manzala sama ke cewa mamin min shay'in asqalu fil mizani min husnil babu abun da yake da nauyi a mizani kamar kyakkyawan tafiya babu abun da yake da nauyi a sikeli kamar kamar kyakkyawan tafiya saboda haka kyakkyawan tafiya tana sa sikelin kai nauyi a lokacin da wasu kuma suna ganin kaman ibada ne kawai yake sa sikelin kai nauyi ko ita ce kawai hanyar tafiya a janna. a'a in ka gyara halayenka ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a to za ka tafi aljanna ta wannan hanya ne so da haka komin ibani komin ibadan kai da maka zama mai kyawun dabi'u ba to da sauranka don manzara sama ya ce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni don in cika kyawun dabi'u kuma yace akmalul mu'minina imanan hasanuhu khuluqa wanda fi kowa cikin imani wanda ya fi su kyakkyawan dabi'a sannan ya zo hadisin bukhari da muslim cewa zikiri tasbihi yana sa ainihin sikelin mutum ya yi nauyi manzala sama yana cewa kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani saqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu suna da sauki a wajen fada a harshe Allah ta'ala yana son su kuma suna da nauyi a mizani wato a sikelin ayyuka shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai ya yin su wannan ma bangaren wato abun nan dinsa zai yi nauyi ɓangaren kyawun ayyukansa za su yi nauyi su rinjayi munana ya zama sabbin wato tafiyansa wato ainihin aljanna saboda ka ubangiji subhanahu wataala zai auna wannan ayyuka kuma dole ya sa wannan a ransa wani na cewa tafakkar يوم تاتي الله فردا وقد نسب الموازين القصاص وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الجزاء kace ran da zaka zo ranar alƙiyama kai kadai an kafa sikeli sikeli na auna ayyukan bayin Allah an kafa wato ma'aunai wanda za a auna ayyuka wannan wani rana akwai tashin hankali kuma ga zunubin ka ya zo ba abin da tare shi ya zo ba abin da tare shi yau makilla da kuma za a auna su wannan yana sa mutum ya kare jin tsoron Allah kuma ya dage da kyawun ayyuka ne sai munanan ayyuka shekku isa mai timiya ya ce wa tun sharu dawawinu wa hiya sahaiful amal wa tun sharu dawawin ana wato yada takaddu na ayyukan mutum wa hiya sahaiful ama sune takaddun ayyukansa suna kike musu dawawin jam'u diwani akan duk abin da kake a yanzu ana nan ana rubuta shi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun akwai masu kiyaye ku waɗanda suke rubuta ayyukan waɗanda suke rubuta wato ainihin ayyukan ku kuma duk abin da kake mala'ikan ya sani ina nan yana rubutawa to ubangiji subhanahu wataala ya fore wa mala'ikun duk abin da kai su sani ya alamuna ma taf'alun sun sa abin da kuke aikatawa akwai sahibul yamin akwai sahibul shimal na dama yana rubuta kan ayyuka na hagu kuma yana rubuta munanan ayyuka ba yanzu ba za ka gani ba amma an je lahira za a baka fayil din za ka gan shi za a baka shi a hannunka shi yasa yake tun shiru dawawin wato na shiru dawawin ko ta ƙayiru suhu shi ne kawai takardar sai ta zo wurin ka kawai sai ka ga an rataya maka ita a wuyanka za ka ga an rataya maka a wuya sau da aka sai ka dinga ganin wato ayyukanka waɗanda ka yi a duniya ba za a tauye maka komai ba kamar yadda Allah ta ce faman yaman mizqala zaratin khairan yarahu wanda ya aikata aikin alkhairi ko kwayan zara ne zai gan shi a wannan fayil wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda wanda aikata munana ayyuka ko kwayan zara ne zai gani wato zai ga wannan to ubangiji subhanahu wataala zai auna waɗannan abin da zai nuna maka waɗannan ayyukan kuma take ayyukan za su zo wurinka kamar yadda ya ce ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آتاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وتذا يا لي تتفعي ذا الجفا قوة تتجنسا idan aka jefa kowa takaddunsa za ka ga mujrumai waɗanda ba su yi kyawun ayyuka ba suna wayo Allah sun shiga uku wannan littafin wani iri ne ko tile din nan wani iri ne ba barin ƙananan abubuwa ko manya face ya kiyaye su Allah ta'ala ya ce za ka samu dukkan abin da ka aikata a cikin a cikin waɗannan Shi shine Abdullahi bin Mubarak ke cewa tsara abin nan tsarati sufu wa tsarati sufu wa fil aidi munasharatan fiha as-sara'ir wal akhbaru tuttala'u wa kayfa sahwuka wal wa waqi'atun amma qalilin fala tadri bima taqau أفي الجنان وفوز لن قطاع له أن الجحيم ولا تقي ولا تدع قال البكاء ولن يرهن تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قال قوم بها الرجوع فما رجعوا yake takaddu za su tashi rana alkiyama kowa a bashi littafinsa yace to ya kake rabkana dangane da wannan rana din baka sani ba aljanna zaka tafi ko wutar jahannama zaka tafi aljanna ce ni'ima ce wanda ba ta karewa ba ta da misali wutar jahannama azaba ce wacce ba ta yankewa wasu sun yi ihu a can amma kuma ba a wato ainihin sassauta musu wannan azaban ba sai ce to wannan ilimin ya amfane ka a yanzu a nan duniya kafin a ji lahira wasu sun nemi su dawo amma ba ba su daman su dawo ba yace fa akhizun kitabahu bi yaminihi akwai wanda yake rike da littafinsa akwai mai rike littafinsa a hannun damansa wato akwai wanda za a ba littafinsa a hannun damansa shine bawan Allah mutumin kirki wanda za a mika musu ashabul yamin wato ma bota wato bangaren dama ubangiji ta ala yana cewa fa amma man uta kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin kitabiya fa huwa fi ishatin rabiya fi jannatin aliya qutufuha daniya dukkan wanda aka bawa littafinsa a hannun dama to zai dinga cewa ku karanta littafin nan lalla ku duba result ɗina ku duba file ɗina saboda result ɗin ya yi kyau kenan Allah ta'ala ce yana cikin rayuwa wanda take yarjejiya wanda wanda za a gamsu da ita rayuwa wanda take da daɗi yana cikin aljanna wanda abubuwan kinta na aljanna ‘ya'yan itatuwan suna nan kusa-kusa kuma ubangiji ta'ala ya ce kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliya ku ci ku sha kuna masu murna saboda abin da kuka samu na ayyuka wato na ayyukan sakamakon abin da kuka samu na ayyukan da kuka yi a baya duk wanda kaga ya shiga aljanna to aikin sa dai a duniya ne ya kai shi aljanna shine ma'anan kulu washrabu bima aslaftum filaya ayyami khaliya ku ci ku sha da sawabin ayyukan da kuka yi a baya a kwanakin da suka shige duk wanda aka bashi littafin sa hannun dama daga nan ma kawai shi ya san cewa zai kai labari ya dinga nuna result ɗinsa ku duba result ɗina ku duba sakamakon aiki na sannan ya ce wa akhizun kitabahu bi akwai wanda kuma yake rike da littafinsa wanda akwai mai rike littafinsa a hannun hagu za a bashi fadin ta hannun hagu to daga nan shi ma ya san cewa ya samu matsala kamar yadda Allah ta lake faɗa cikin suratul haqa ce wa amma man uti kitabahu bi ويقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلكوه Allah ta'ala ya ce wanda za a ba littafinsa a hannun hagu to zai dinga cewa ina ma ba a ba shi littafin nasa ba ina ma ba a ba shi ba ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma kitabiya bisan hisabin ya dai zama ma a duniya kila bai imani ma akwai hisabin ma ko ya imani yana wasa sai Allah ta sai dinga cewa dukiyarsa bata amfanar da shi komai ba mulkin sa bai amfanar da shi komai ba sai Allah ta'ala ya ce mala'iku khuzuhu fanqulluhu ku kama shi ku daure shi sannan ku tashi a cikin sarka wanda tsawon ta zira'i 70 sarka zira'i saba'in sannan sai a hukumce shi a cikin sai a a jefa shi a wutar jahannama Fudayl bin Iyab yace idan man zuhu fa fagulluhu ku kama shi ku tsaure shi mala'iku dubu saba'in ne su rike ya kama shi wanne kamo na wanne kamo na a ciki za a sa shi cikin sarka a daddaure shi kamar yadda ake tsaure goro sannan sai a ce sai a je a jefa shi wato ainihin cikin wutar jahannama saboda haka wannan ba karamin tashin tashin hankali bane wai za ulqu fiha wai za ulqu minha makanan dayyiqan da'aw hunalika subura za ka jefa su a wuri wanda yake mai kunci to za su dinga kiran wayo ayo okay na tsallake ko mukarranina suna abun daddaurewa shine kukumin kenan a daddaure su a jefa su su dinga kiran wahala da halaka suna kiran wayo Allah sun shiga uku sun abun nan sun lalace sai a ce musu la ta da masu suburan wahidan wada'u suburan kasira kar ku kira bane guda daya ko wahala ko halaka ne ku kira halakoki masu yawa duk wanda aka bashi littafin littafi a hannun dama a hannun hagu to sai ya gwammace ina ma ba a bashi ba sai yi ta daman abin da ya a duniya na sa shi a sarka a je a jefa shi a wutan nama. me yasa innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min gistin la ya'kuluhu illa al-khabiyun saboda ka dai imani da Allah mai girma ba ba ya ciyar da marayu ba ya ciyar da marayu ba ya ciyar da miskinai afwan ba ya ciyar da miskinai ba ya taimako a dukiyansa saboda haka anan ba da wani makusanci da zai taimake shi ba abincin da za a bashi face tiwon yan wutan jahannama za a dinga bashi ko za ka ɗiwon ƴar wutan mutanen abin nan ɗiwon wutan jahannama to shine abincinsa shi za su dinga ɗiwa mai kauri shi za su dinga sha shine abincinsu ba mai cin sai wanda yake mai sabon Allah sai ce aumin wara'i zaharihi ko kuma a bashi littafinsa ta bayan bayansa ta bayan bayansa wato ta baya kenan akwai wanda ake ba littafinsa a hannun dama akwai wanda ake ba littafinsa a hannun hagu kuma ta bayan bayansa wato ba wanda ake bawa ta hagu daban na baya daban ba na hagun din ne ake tunkura hannun a mai da shi ta baya sai mika masa littafinsa saboda azabtarwa kamar yadda ubangiji ta dace wa amma man uti kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an ya yahur bala innahu bala إن إن ربه كان به basira ubangiji ta'ala ce, muddon da aka bashi littafin sa a bayan bayan wato ta hannun hagu ne amma sai an tunkura hannun a mai da shi baya ko suka ce za a huɗe ƙirƙinsa ne ma a fito da hannun ta baya sannan sai a bashi to duk wanda aka yi haka kan zai kira wahala zai kira wahala kuma zai shiga wutan jahannama ita ce sa'ira wuta mai buruwa saboda ya kasance da a cikin iyalinsa yana ta farin ciki yana ta murna kawai wai shi yana wai shi ya samu rayuwar duniya mai daɗi yana ta walwala yana ta murna yana tamanin bai zai zo lahira ba ya manta da lahiransa gaba ɗaya to amma ubangiji ta ala yana sane da shi yana sane da shi saboda haka don an je lahira zai dandana kuɗansa wannan abun shi ma yana ne yana jiran mu a baka littafin ka ta hannun dama ko hannun hagu baka sani ba a wani taina za a baka littafin a hannun dama ko hannun hagu ba wanda ya sani sai an je lahira amma dai don kai mutumin kirki ne ka gyara imaninka da ayyukanka to za a baka littafin ka a hannun dama in kuma kai munanan ayyuka to a hannun hagu za a baka littafin daga nan kai ma ka san ina ne makomarka ko za ka mutum ya ji tsoron Allah ya gyara ayyukansa yake kama kala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سورة الإسراء كما إن الله سبحانه وتعالى وكل إنسان كون متم ألزمناه طائره مرات يا مسا أيك في عنقه أو ينسى mun lizinta masa da tsa'irahu ayyukansa wato wanda ya munana da kyawawa za a rataya masa a wuyansa ta yadda ba zai yabu da shi wajen inda ya ana ganin sa da aikin wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban za a fitar masa da littafi ranar shi shine fayil na ayyukansa yalqahu zai hadu da shi manshura abun tsitawa to abun budewa za a bude maka littafin a nuna maka shi sannan sai a ce iqra kitabaka ka karanta littafin ka da kanka a fa'ina suka yawma alayka hasiba yau ka isa yi kanka hisabi ka karanta ka na kanka hisabi ka ba kanka sakamako idan mutum ya je lahira ko ya iya karatu a duniya ko bai iya ba zai iya a lahira sai ya karanta littafinsa ya duba ya duba ya gani ranan kaza ga watan kaza ya yi kaza ran kaza ya yi kaza ko bai sai in karewa ya sani zai iya tunawa a lokacin da yake waɗannan munanan ayyuka ne za ta ka karanta da kanka kenan kowa yana dakon ayyukanka har ya zo a hadisi idan mutum ya zalunci wato ya saci ganima ba tare da an raba ba idan raƙumi ya ɗauka sai ya zo da raƙumin a kan wuyansa Raƙumi na kuka yana ta kuka idan akuya ce ya tsoro ta a kan wuyansa tana kuka idan idan saniya ne ma ya tsoro ta wuyansa yana kuka su haka ne in ka saci dukiyar gwamnati za ka tobo ta in filaye ne za ka ɗebo su a wuyanka a tsora maka su a rataya maka su ana yawo da su ranar alkiyama dan manzon sa ya ce ko ta kike ne ka zalunci wani za a maka dami da shi ranar alkiyama manzala zalama min al-ardi qiba shibrin tuwiqahu yawm al-qiyamati min sabi ardi za a ta kike ne amma za a tona shi har karkashin kasan bakwai sai a rataya mutum a wuyansa idan ka sace wata jif a ma'aikatanka to za a rataya maka ita a wuyanka ranar alkiyama ka zo da ita kowa na gani duk abin da mutum ya sata domin guduri ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka duk an muna na ayyukanka za su zo tsirara Kana kallon su wannan shine abin da yake jiran mutane to da mu ji tsoron Allah mu dinga tina lahiran mu ba abin da za a bar maka za a rataya maka shi a nuna maka shi kuma a ce ka karanta file din zaka karanta ka gane ran da kai wannan laifin ba za ka musa ba Allah ya tsare mu da tsarewansa yake wa yuhasabu wa yuhasibu Allahu al-khalqa Allah ta'ala zai wa halitta hisabi ranar alkiyama zai wa halitta hisabi wai menene hisabi ne mun ce za a auna ayyuka ko a sikeli ranar alkiyama kuma an ce za a yi hisabi to me hisabin me auna ayyuka me bambancin auna aiki da hisabi akwai bambanci ko babu akwai bambanci idan baka sani ba shi hisabi shi ake fara yi kafin a auna ayyuka abin da ake nufi da hisabi shine a ware kyawawan ayyuka da munana a gefe in a daga wannan a ce kyakkyawa ne yana nan a daga wannan a ce mummuna ne yana nan shi ana maka hisabi ne idan dukiya ka tara a tantance halal da haram wannan halal ne yana nan wannan haramun ne yana nan wannan to ana maka hisabi kenan ana maka bincike in baka fahimta ba to bincike shine hisabi za a maka bincike ranar alkiyama kula da kansa a maka hisabi wannan abu kayi shi ba da kyau ina nan wannan in an gama tara na ga sunan kyawawa ga sunan to sai a zo a tora kan kele a ga wanne ne zai rincayi wani don ayyukan naka a cakuɗe ke yi ka cakuɗa na ayyuka da kyawawa yau in kai kyakkyawa ta jima ka yi mummuna ka sake kyakkyawa ka sake mummuna to za a je a wa duk ana rubutawa a fayil ɗin ne duk ana rubutawa da kyakkyawan da wannan duka in shafin ne ya cika a buɗe wannan shafi in wannan ya cika a buɗe wannan shafi kenan an je lahira sai a ware kowanne to ware wannan shine ake cewa hisabi to za a yi hisabi Allah ta'ala zai wa halitta ko kuma ta hisabi wato mutane da aljani za a musu hisabi ranan ranan alkiyama shi yasa ya zo a hadisi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku kan kanku hisabe kafin a muku alkayisu man dana nafsahu qabla yawm alhisab wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala allahi al'aman mai hankali wanda yayi wa kansa hisabi a nan duniya kuma wa amila lima ba'da al-maut aiki don abin da zai biyo bayan mutuwa mara hankali wanda yake ta munanan ayyuka kuma yana burin wa zai zai shiga aljanna shi ma Ina ta buri kawai buri kawai a duniya to wannan hisabi yana ne yana zuwa ubangiji ta lace wata ya ce fa amma man ute kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk wanda aka ba shi littafin sa hannun dama za masa hisabi mai sauki kaga da zana an baka littafin ka a hannun dama to akwai alaman saukin hisabi hisabin zai zo da sauki wannan hisabi ana ce masa al'arab al'arab shine a tallata maka a nuna maka matsalolin ka ce an yafe maka Ka nuna maka matsalolinka a ce a ce an yaɗe maka shi yasa Aisha radiyallahu anha lokacin da maza su ma ce la da kullun nara ahadun ba ba shi ba man nuqisha hisabu uziba duk wanda aka tantance masa hisabi to za a masa azaba aka tsananta wajen bincike to ba zai kai labari ta shi ta ce ai Allah ta'ala ce fama man uta kitabahu bi yamini fa sawfa yahasabu hisaban yasira ya kwanda za a hisabi mai sauki Allah ta'ala ya ce wanda aka ba shi littafin sa hannun dama za a matsa lissafin mai sauki sai za su masu ce ina ma da arku man nutika hisabu ba abin da ake nufi da hisabi mai sauki shi ne shine wannan ne kayan ka ke shikenan wuce kamar ka zo pod ne wannan ne kayan ka kici ka kawai ba tare da an bincika ba ba tare da an maka ɗaya bayan ɗaya ba wannan kaga ka tafi aljanna kawai baka da matsala ba ɓata lokaci amma wanda aka bi diddiginsa kowane ɗan ƙaramin abu sai an tambaye ka wannan ma an tambaye ka don an tsananta hisabin fa ba za ka kai labari ba shi ne ma'anar manu ishal hisabu ba. wanda aka tsananta masa hisabi wato za a yi masa azaba to hisabi mai sauki shine wanda babu tsanani a cikinsa ce wa yakhlu bi abdihil Mumin? Allah ta'ala yana kibanta da bawansa mumini fa yuqarriruhu bi dhunubihi ya tabbatar masa da zunubansa kama wasifa zalika fi kitabi wa sunna kama yadda aka tabbatar da wannan alqur'ani da sunna wato wasu daga cikin bayin Allah Allah zai kusanto da su ne kamar yadda zuwa hadisi inna Allah la yujni abdahu wa yaj'aluhu fi kanafi Allah zai kusanto da bawan sa ya cikin suturansa sai tambaye shi ai ranan kaza da kaza kai laifi kaza ko sai ce eh rabbi nayi ran kaza da kaza kai laifi kaza eh nayi sai an tabbatar masa da laifukansa sai Allah ta'ala ya ce je kana gafarta maka kamar yadda a duniya na rufa maka asiri a nan lahira ma na rufa maka wannan hadisin ya nuna masu aikata laifuka a bayyane ba za su shiga cikin wannan ba saboda me sun riga sun bayyana shi don Allah ta ce kamar yadda a duniya na rufa maka asiri ban tona maka ba to a nan lahira ma na rufa maka na rufa maka asiri Allah ya kan yi wa wasu irin wannan irin wannan gata ai in ka ga mutum yana boye yana boye laifi to akwai kunya a tare da shi ai wani na ganin sa zai yi ba in ba a ganin sa zai yi kai yana da sauki kan wanda ko ana ganin sa ko ba a ganin sa zai yi kaga wannan kan ya maida sabon Allah kulliya kamar wani abun burkewa ne kawai wannan ba zai shiga cikin wannan ba Ubangiji subhanahu wataala mai rahama ne mai rahama ne yana ainihin sassautawa bayansa hisabi tare da cewa kuma suna da laifuffuka tare da cewa suna da laifuffuka shi yasa a ranar alkiyama akwai masu shiga aljannan ma babu hisabi kwata-kwata ko hisabi ba za a musu ba manzon Allah ta sama yake akwai mutum dubu saba'in daga cikin al'ummarsa wanda za su shiga aljanna babu hisabi sai roƙi Allah ta'ala ya ƙara masa sai Allah ya ce kowane mutum ɗaya cikin dubu saba'in ɗin zai zama yana tare da mutum dubu saba'in za su je su shiga aljanna tare ba tare da hisabi ba bila hisabin wala iqabin babu hisabi babu azaba Ko da ko ne zo wucewa kai zai yi wannan lissafin yana da ɗan zurfi kuma adadin yana da yawa muna fata Allah ta'ala ya sa mu shiga ciki mutum dubu saba'in kowane mutum ɗaya cikin dubu saba'in ɗin yana tare da mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi nawa kenan ya kama eh farko zaka ka lissafa dubu saba'in sau dubu ne dubu sau dubu shine biliyan 4 da miliyan ɗari biliyan 4 da miliyan ɗari to amma cewa a kai kowane mutum ɗaya zai ɗebi mutum dubu saba'in to kaga dubu saba'in ɗin ta farkon tana nan kenan so da haka a biliyan hudu da biliyan ɗari tara sai ka ƙara kuma dubu saba'in so da haka dubu saba'in sau dubu saba'in kuma plus dubu saba'in ka ƙara da dubu saba'in kaga biliyan hudu da miliyan ɗari tara da dubu saba'in za su shiga aljanna cikin al'umman mazalar ta ba tare da hisabi ba babu hisabi Allah ya sa muna cikin su don wani adadin zai dan ka dan kwarin gwiwa ko ka dan yi tamani kai ma amma da cewa kai dubu saba'in kawai to sabbai ma guda nawa ne wanda aka yi aikin haji da su kawai mutum dubu ɗari da ashirin sahabai to kaga kaga zai wuya kai tamanin shiga za a ce waka biliyan hudu da biliyan ɗari tara da dubu saba'in ya kai tamani ubangiji ta Allah ya sa muna ciki wanda ya gyara ayyukan sai imani da Allah ya gyara imaninsa da Allah sai Allah ya masa wannan wato ainihin falalan sai ce wa ammal kafiru ko amal kuffaru ne wa ammal kuffaru amma kafirai wato makiya Allah wanda ba su yi imani ba fala hasabuna ba za musu hisabi ba muhasabata man tuzanu hasanatun wa sayi'atuhum irin hisabin wanda ake auna kyawun ayyuka da munana shi kafiri ba ruwansa da hisabi ya huta da hisabi ko amma fa zai tafi wutar jahannama kai tsaye ne in ka jana mutum hisabi ma ya kwai tamanin kila zai kai labari ko to kawai shi kafirin ya zo kawai wutar jahannama za a tura shi shi ma'anan ba a masa hisabi irin hisabin wanda za a ci ga kyawun ayyukanka ga munananka ga munanan ayyukan fa na la hasanata lahu la hasanati lahu to da bai da kyawun ayyuka shi kafiri yana da kyakkyawan aiki ne duk abun da a duniya na na aikin lada sai dai ya samu sakamakon a duniya amma babu a lahira وما منعهم أن تقبل illa نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله duk alheri da suka yi ba a rubuta musu lada saboda sun kafurcewa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kafiri kaga in mai alheri ne za a dan bashi lafiya dan samu dan kwanciyar hankali kaɗan da dan kuɗi yar mota mai ke ya hau gidansa mai kyau sanan za a dinga ɗauka masa shi kuma a duniya amma lahira kan bai da rebo kwata-kwata shi yasa ba za a masa wato ainihin hisabi ba sai dai kawai za a har haɗa munanan ayyukan ne sai a ga wutar jahannaman ake za a sa shi ko can karkashin kaka ya abun da za a yi kenan ne ma'anan walakin tu'addu amaluhum wa tusa za a kiga ayyukan su wa tusa a kiyaye ayyukan fa yuqafuna alaiha sai a fi da su akan akan ayyuka din wa yuqarruna biha a tabbatar musu da wannan ayyukan wa yujzauna biha sai a saka musu da ita ka tara aikin munana da ga munana ayyukan ka nan za ka tafi wutan jahannama mu ba mu zalunci ka ba kai ka zalunci kai ka zalunci kanka ba mu zalunci ka ba kai ka zalunci kanka kowa gurgudun na ayyukansa gurgudun irin wutar da zai shiga ko kaga wutar fir'auna ai ba ta yi da tsakanin kafurai ba irin su irin su Abu jahal kaga wutan su manya manya ce amma irin su Abu jahal kaga wutan su dan sama sama ne haka saboda su cutar da musulmi ma amma ba su imani ba ko da haka kowa gurgudun mummuna aikinsa gurgudun irin azabtar da shi da za yi kowa da irin wato azaba da aka tanada masa amma kafuri komin kirkinsa a nan duniya babu yadda za a yi shiga aljanna wadda ubangiji ta lace inna Allah la gafiru an yi shirka bi Allah ba gafarta an masa shirka da kafirci kuma yace innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil zalimin min ansa. dukkan waɗanda suke wa Allah ta'ala shirka ba za su shiga aljanna ba an haramta musu shiga aljanna har abadan abada saboda haka ba wanda kuma zai taimake su su sai sa su aljanna ma kuma su wutar jahannama ne shikenan saboda haka kafirai abun tausayi ne abun tausayi ne ya zo a hadisin bukhari da muslim manzo Allah sai kuma yace wa ammal kuffaru wal munafiquna amma ko kafirai da munafukai yunada bihim ala al khala'iqi za a yi shela a kira su akan wato kan halittu a gaban halitta za a kira su a haɗa su sai a nuna wa mummune su da aljani da mala'iku a ce to ga kafurai ga munafukai nan nan sai a ce alala anatullahi alal kafirin ko alala anatullahi alal zalimin lanar Allah ta tabbata akan su ne kafurai da munafukai ne ma'anar lanar Allah ta tabbata akan su ma'ana ba su ba shiga aljanna an kore su daga rahmar Allah to za ka wutar jahannama ita ce ita ita ce makomarsu Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewansa to kaga wannan shine wato daɗin imani kenan shi imani komin kankantansa zai sa shiga aljanna a kashe. ko da a farko baka shiga ba kuma ne zuwa, hadisi man kana fi qalbi mithqalu dharratin min imani dakhala aljanna to da sa dai akwai daidai da kwayan wato komayya ko kwayan zarra na imani zai shiga aljanna to kaga a ce sai dai a ce kila mutum ya ratsa a wuta a azabtar da shi amma da gaba zai zo ya shiga aljanna kuma manzo sun ce la kullu jannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai rai musulmi don Allah ya baka imani sai ka gode wa Allah kuma imanin shi gamon katar ne daga ubangiji ta'ala tawfiki ne da Allah tawa ne daga Allah sai kaga ka ganka mumini ba da faran ka bane ba ba ba wayon ba ba wayon ba Allah ne yake son ka sai baka inna allaha yuti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda ba so amma baya bada imani sai ga wanda yake so wanda yake so yake bawa imani saboda haka in ka ganka mumini to ubangiji ta'ala yana son ka ne shi yasa ya baka wato ya baka imani وفي عرفات القيامة الحوض المورود Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam. wa fi arasati alkiyama a farfajiyan alkiyama jam'u arasa shine farfajiya a farfajiyan alkiyama akwai alhaubu takki tafki almaurudu wanda za a gangara a sha ruwansa li muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, na annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam. wato daga cikin imani da ranar lahira bayan ka imani da hisabi da auna ayyukan bayin Allah wajibi ne kuma ka yi imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zo a hadisi wa minbari ala haubi minbarina yana kan tafkina minbarinsa na ina na madina inda yake hawa ya hutuba yana kan tafkinsa ne ranar alkiyama wato shine ruwa wanda al'ummarsa za su sha in sun sha har abada ba kishirwa kuma wani hadisin bukhari da musu yace inni wallahi la anzuru to haka ina ganin tafkina ina ganin tafkina a yanzu haka da shi kuma tafkin ba wai manzala ta sama ya keɓanta da tafkin bane ne a duk annabawa suna da tafki ya zo hadisi li kulli nabiyin haudun kowane annabi yana da tafki wanda al'ummarsa za su je su sha ruwan to manzara ta sama na ta din daban ne saboda al'ummarsa da banci kuma suna dewa al'ummarsa ba irin sauran al'ummatai ba to kai imani manzala sama yana da tafki al-mawrudu abun gangarawa a sha ruwansa ba wai tafki wanda ba a shan ruwansa ba kamar dam kenan ko wani babban dam ko kogi wanda za a je a sha ruwan to tafkin yana nan yake ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban ruwansa ya fi nono fari ruwan me kenan ruwan tafkin fi nono fari wato kaga ruwan ba irin ruwan duniya ba kenan ko yawwa fari ne amma ya fi nono fari wa ahla min al'asal kuma ya fi zuma daɗi kaga ya zarta irin ruwan duniya kenan aniyatuhu koren da ake shan ruwa da ake shan ruwa da su ake shan wannan ruwa da su aniya jam'u ina'in wato kore kaman ka ce kofuna kofin jalai waɗanda ake shan ruwan da su adadu nujumi sama gorgodon wato taurarin sama ne adadu ba adada ba ka gyara adadu nujumi sama kaman adadin saurarin sama ne saurarin sama wai san adadin sauraron sama ba wanda ya sani tuluhu shahrun wannan hadisi ne ingantacce na bukhari ma ne yake kama tuluhu tsawon wannan abun nan din tsawon wannan tafkin shahrun wato tafiyan wata ɗaya ne wa arduhu fadin sama shahrun tafiyan wata ɗaya ne kaga in ka tsaya nan ba za ka ga iyakansa ba kenan haka al'umman ta za zo su kewaye su dinga sha man shariba minhu ruwan da ya sha wannan ruwan sharbatan sha ɗaya lam yazma ba'daha abadan ba zai sake jin kishirwa ba har abada wanda ya tabbata hadisin bukhari da muslim hadisi ne malai ka mana to kaga manzara sama yana da tafki kuma ya ce ana kuma alal haubi zan riga ku zuwa tafki haka ya zuwa a wani hadisi me yasa zai riga mu zuwa tafki da ya hango mu zai dinga cewa ku zo nan ku zo nan ku zo ku sha ruwa kuma shi tafkin duk al'ummarsa masu imani waɗanda ba su ɓata imaninsu ba da ayyukansu za su sha wannan ruwa zai zo ya dinga cewa halumma ilayya halumma ilayya ku zo wurina ku zo wurina sabai suka ce ya za a yi ka gane al'umman ka yama wannan yawan jama'an sai zan gane su da alamun gumbi na alwala alamu duk inda suke ayi alwala suke alwalan nan suke wankewa gaban su na alwala to zai zama fari ranar alkiyama shi yasa ce inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu al'umma ta za su zo ranar alkiyama suna masu farin fiska suna masu farin hannaye da kafafuwa alamun gurbin alwalansu inda suke alwalan to yanda yake gane al'umma su shine zai gansu da wannan alama shi yasa ma yace wa sabon yace yanzu idan idan akwai dakin wato shanu baƙaƙe sai mutum saniyansa fara sai ta shiga cikin wannan garken don Allah zai kasa gane saniyan sa. ba zai kasa ganewa ba ko saniyar ka baka ne ta shiga garken shanu farare zaka kasa gane saniyan yace ya haka al'umma sa haka da ya gansu zai gane su to sai dinga cewa halumma ilayya halumma ilayya ku zo ku sha ruwa ku zo ku sha ruwa duk wanda bai da matsala yana da tauhidi yana rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga yana ta tafiya yana sha ruwan duk wanda ya sha kuma har abada ba jin kishirwa ka san aljanna zai tafi kai kenan yake to sai a zo mini da wasu mutane sai na hango su in gane su al'umma ta ne saboda su ma suna sallah akwai alamun alwalan sai ce halumma ilayya halumma ku zo ku zo sai mala'iku su ce a inna fasuqan fasuqan ku koma ku koma sai maza su sai ta ummati ummati al'umma ta ce fa al'umma ta ce sai su sai mala'iku su ce masa innaka la tadri ma ahdathu ba'da innahum baddalu wa ghayyaru baka san me suka yi bayan ka bai kai ka bari naka lokacin saban ka masu alwalan sun ba su da matsala tauhidin su mai kyau ibadan su mai kyau baka san me suka kirkiro bayan ka ba ai sun canja addinin bayan ka sun jirkita shi wasu sun yi da wasu shirka ma suke amma da sunan musulmi ne kaga sun canja addinin gaba ɗaya baddalu bil kufri islam wadalu bil islami kufran sun canja musuluncin sun mai da shi kafirci amma kuma suna cewa su musulmi ne suna cewa suna nan akan musulunci amma shirka suke wasu dabban mutane daban suke bautawa wasu mutane daban suke bautawa an yi wani fosti kwanan da wani yana cewa wai in Allah ya yi kuskure ma su suke gyarawa wai in Allah ya yi ɓarna, barna ma ce ba in Allah ya yi ɓarna. wasu suke gyarawa kuma musulmai ne fa yan bidiya a wurin maulidi ne ake wannan abun a wajen maulidi ake yin sa wayan Allah ya yi barna muke gyarawa mu suke gyarawa inan Allah mai barna ne sai ne ina imani a cikin nan kuma wai a matsayin wai su masoya manzon Allah ne sallallahu su masu musu musulmi ne kaga wannan sune baddalu kenan sun canja wa ghayyaru sun jirkita addinin sun kawo bidiyoyi maimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ga manzo Allah ai san canja duk wanda yake shirka bai sha wannan ruwan ba wanda yake bid'a bai sha wannan ruwan ba baddalu sun canja tauhidi da shirka kafirci ghayyaro sun canja sunna da bid'a shi malan hadisi ibn Abdul Bari yace dan bid'a bai zai sha wannan ruwan ba haka nan wanda yake shirka bai zai sha ruwan ba kai duk masu masu da'awan musulunci suna shirka a cikin cikin yan bid'a ne su ma masu canje sunan manzan suna suna cewa sun musulmi ne yan bidiya ne bidiya ne hawa hawa amma daga karamar ake komawa babbar daga karamar ake tafiya babbar sai da zai cewa Allah mugu ina imani a tare da shi kuma yana so ya gaya maka wai shi ne matsayi ne mutum da zai ce in Allah ya barna zai gyara ina maganan imani a ciki amma kwa ga ana sauraron sa ana yi da abin da yake faɗa idan an gaya manzalar sa sama cewa ai baka san abin da suka kirkiro an kirkiro bidiyoyi bayan ka yi ko duk mai sallah bane ya zama cikin al'umman ka ba baddalu wa ghayru sun canja sun jirkita daga nan manzon sama ka duba duk tausayin sa da son al'umma sa sai dinga cewa fasuqan fasuqan liman baddala wa ghayyar ku koma ku koma duk wanda ya canja ya koma wanda ya jirkita sunna ta ya koma za a dinga mai da su ba za su sha ruwan alkausara ba ba za su sha wannan ruwan tafki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wannan shi yake nuna maka in ba ka rike tauhidin ka ba da sunnar manzala ta sa bayan ka je lahira da ka samu matsala wallahi kada wani suruta ka tatsuniya kawai kuma ka rubutu ba aya ba hadisi amma kuma ka yadda cewa wai haka abin yake mutum zai ce maka ai duk wanda ya zo ya sha kaurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba fa kun san kauri kan wai in an ma haihuwa bayan kwana uku ba ana yin ganda ba wai manzala sa sama ma ana yin kaurin sa wai don haifan an ranar haifuwansa da kwana uku sai a zo a yi ganda a nemo kafafuwa na shanu da kan shanu a zo a yi ganda wai ranar shan kaurin manzala sa sama duba rashin kunya malam sai a zo ana ta iba ana sha wai kuma wani malami ya fito ya ce ai ya tabbata duk wanda ya sha wannan kaurin an gafarta masa kai wanda ya ji kanshin ƙaurin ma ko bai sha boye an gafarta masa wai ya tabbata a ina ya tabbata mutum ya dinga shatan ƙarya yana faɗa kawai kuma wai ana bin sa haka ko mutum ya yadda saboda shi wawa ne wani har a zo wai malam manzala sa wai ana shan kaurinsa wani abun ma fa ba ɗansa ma kaskantar da Manzala ne sallallahu amma kuma su ba ruwansu suna ganin wai wannan shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shine son sa ba da shine son sa da magabata sun riga mu yin irin wayannan abubuwa da manzon sa ya koyar da shi amma bai koyar ba kuma sai suka dauka wai wayannan abubuwan shine addini fa karantar da mutane a koya maka alwala sallah tsarki azumi sallan ka ga yadda zaka yi tauhidi duka ba wannan fa ba shine a gaban su ba a wayannan abubuwa ne bidiyoyin kawai su ne a gaban su wayannan ina za su kai ka ba inda za su kai ka duk mutum da ya biya wannan ko tafkin manzala ta sama bai zai sha ba hun baddalu wa ghayyaru sun canja sun ji abin nan abubuwan ya abu sun jirki da addini to wannan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba shine nahrul haya ba akwai tafkin manzon Allah sallallahu wanda ake shan ruwan sa akwai wata korama kuma da ake ce mata nahrul haya wato ruwan rayuwa shi ma manzon Allah ya bada wannan labarin wannan tafkin shi kuma wayanda aka sa su a wutar jahannama suka zama gawayi amma akwai imani a tare da su to za a ce su je su yi wanka a wannan a wannan korama din idan suka je suka yi wanka shikenan sai jikin su ya tsiro kamar yadda yake a da ina ke ce masa ma'ul haya ruwan rayuwa kenan za su dawo yadda suke a da kafin su shiga aljanna alhalin sun zama gawayi a a nan duniya abin a cikin wutar jahannama sun zama faham to manzo sun ya ce karshe karshen wa'inda za su shiga aljanna za su zama wannan kawayin ya ce su je su shiga aljanna na karshe dan aljanna wanda zai shiga aljanna ta karshe wanda babu an gama shiga shi kaɗai ya rage sai ya zama gawayi idan ya zama gawayi sai a ce je wanka a wannan ruwan in ya je wanka a wannan ruwan sai jikin sai dawo kamar yadda yake da zai tsiro kamar yadda wannan tsiro yake tsira shi sai a ce je shiga aljanna Sabar ya rude idan ya zo kawai ya duba ya sai ga aljannan ta cika Ya zo ya wa ubangiji ta ala ya ce rabbi ha mal'a ya Allah na samu aljanna ta cika ba ta cika ba ba kamar jirgi ne zai barka malam haka ta cikin haji kowa ya shiga jirgi kai kowa passport ɗin <laughs> ka bata ka sana samu wasu. mutum a kiɗi mai sa ce kana shiga ya karɓi kujeran ma idon ka bai zai nuna maka kun kujera yan ba sai mutum ya rude ina zai zauna ina zai zauna sai an nuna masa saka da zo kawai yake rabbi tuwa ma, ya Allah na samu aljannan ta cika ya Allah ta laye dariya. Ya ce ka je a aljannan akwai duniya da kamar ta goma shi ne gidanka ka je ka shiga sai ce rabbi a atastazi'u biyu wa ta rabbul alamin ya Allah za ka min ba'a je ubangijin talikai ka min wasa ko shi ya dauka wasa ne Ban dariya je ka je ka shiga sai ya shiga aljanna sai ya samu duniya da kamar ta goma ita ne me ita ne gidansa duniya da kamar ta goma faɗin aljannansa kawai duniya da kamar ta goma kenan duniya sau goma sha ɗaya kenan duniya da kuma sau goma sha ɗaya kamar da zo a ne hadisi wani hadisin kuma duniya sau goma to kaga wannan miskini dan aljanna kenan to mahallu shahi ruwan da ya je aka masa aka abun nan aka aka aka abun nan aka masa wanka a jiki ya tsiro to shi wannan wannan ruwa ana ce masa ma'ul haya ko nahrul haya wannan daban ne amma ma kautsar da shi wannan tafkin na manzon Allah sallallahu alaihi shi ma kuma shi ma kuma daban ne da shine wani yake cewa ko abin nan me abin nan yake cewa waƙar qad yukhriju Ala'zimu al-azim bi qablihi min an-nasi ajsadan min al-fami tutrahu ala an-nari fil firdausi tahya bi ma'ihi ka hibbi hamil da zaid Allah ta'ala yana fitar da wasu mutane bayan sun zama gawayi a cikin wutar jahannama a je a wanke su da ruwan rayuwa jikinsu ya sake tsirowa sannan kuma su je su shiga aljanna wannan falala ta ubangiji subhanahu wataala din mai imani ko kwayan zarra ne a ƙarshe zai je shi za a wanke shi je shiga aljanna wannan shi tana maka matsayin imani shi ka gode wa Allah ta'ala da ya ka mumini amma kafiri da zai taba samun wannan ba shi kuma wutar jahannama zai shiga har abadan abada babu ran da zai fita Allah ya tsare mu da tsarewansa la kare mu da karewansa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.